shi ko da laifi ya da za ku ka yaro ga 'yan sanda saboda haka ai Allah ji yaranka babban laifi ya aikata domin zuwa ya bi malami har ofis ya masa dukan tsiya kuma ya mashi na raunuka duka kwarai ku yanzu haka ma yana asibiti ba mu samu ka sakamako daga hannun likita ba subhanallah abu bai daɗi ba yanzu to menene abin yi ai alhaji magana tana hannun shugaban makaranta vice chancellor Alhaki dan ko hannun haɗa shi ke mannewa duniya juya ko ta yi cikin bata haife ba. alhaki ga mai na ƙara masa raunin imani kuma haki idan har an ka biya shi da nauyin mizani imani na wanda ya biya shi na cire dukkan ƙaulani Harki da bashi tsufa ya wuce makar beni sauke hakin mutane ya wuce komai amfani nauyin hakin mutane na rage nauyin mizani mai cin hakin mutane ya fita sashen 'yan birni jarabta in ta bi alhaki sai an yi kuka ina ji a jikina kan cewar nima kwanan nan in Allah ya yarda nima zan nima kuɗi zan yi zan zama mai kuɗi irin irin su Dangote irin su Abdul Samad Buwa a'a yo abun ba na Allah bane ka ji baba mm. kana gadin zaka faɗa haka ko an gaya ma Dangoten da Abdul Samad din ko gadi suke da kai ka ji shashasha ina ana nuna maka gabar gabar kana nuna mutane yamma ina ruwan Allah da da wai kayi dako ko kuma ka yi saran ƙasa ko ka yi bara in Allah ya ga dama kana gyartai sai Allah ya maka kazamin arziki duk duniya ta ji ka ko kuma gari waye ne yake buga kofa ka bi a hankali kar ka shirya mutane kofa haka kwas kwas kwas kwas a hankali kaɗan ake bugawa alhajin yana cikin ne eh, To, ya kace ito? Mm, yo, ai ban tantance ba ne cewar ko ya shiga ban daki ko kuma yana falo. To, magana ta ce baka tantance ba ko kuma a eh, eh, Sallama ta ce baka tantance ba. Ka ji maganar da ba a tsammanin ta ta fito daga bakin da wanda ba a tunanin zai na'am wallahi wallahi sai in sa sajan din nan ma wallahi tallahi ya kore ka daga aikin nan kai baka san aikin ka ba amma kai hakuri ran kai dai kai mun sallama da Alhaji to kuma wa za a ce ka ce kwamaren ne kwamaren eh to wannan ai ko baka faɗi sunan ka ba yanda aka ganka da wannan miyar jakar ai an san tararren dan takarda ne akwai akwai ilimi a ba na san ɓata lokaci ka je kai mun sallama da Allah to yanzu kuwa Baba ina kwana? An tashi lafiya? Sanda zuwa. Sanda zuwa. To, gali kamar yadda nake gaya maka, kaga wannan na ne. Dalilin da ya sa ka gan shi a nan shi ne musamman na tashi na je ƙauye na ɗauko shi. Domin ya zo ya maka godiya bisa alkhairi da kai mini. Haba Fahad, yanzu don Allah Fahad, kawai sai ka tashi ka je ƙauye domin ka ɗauko baba ka kawo shi mu gaisa sabida ni? Haba. ai ba bai kamata a ce an ɗauko shi saboda ni ya zo mun gaisa ba mu ne ya kamata mu je ƙauye mu gaishe da shi gaskiya ban ji daɗin abin da kai ba gaskiya ban ji daɗin abin nan ba wannan ai ba komai bane ba laifi tunda an riga an zo ai ba wani abu tunda abin alheri ne kuma kai malam muna godiya da wannan alheri da kai mana saboda haka ah, abin farin ciki ne wannan matuka gaskiya ne mun gode baba Allah ya saka Allah ya saka amin sai dai kuma ni shawara ta a gare ku ko kira ta a gare ku shine don Allah sai a riki a zumunci kuma a riƙe amana a kiyaye da amana musamman kai ka riƙe masa amana tunda duk mutumin da ya maka wannan makaunacinka ne inda ba ya ƙaunanka da samu ko da arziki ba zai sa ka kan wannan harka ba to tunda ya sa ka kan wannan harka to ga Allah ka riƙe amana to insha Allah wa shauransu gaskiya Allah ya albarka amin amin baba amin mun gode baba Allah ya saka Allah ya saka in mutum mai cin haƙi ne ko kuma cutar mutane a hankali to za ya gane aikin alkairi ya ƙone alƙalanci ka'ida ne Allah mai ƙwatar haƙi ne mai ƙwace har masu sane da macuci mai ci a zaune Allah ba shi barin haƙi ne in kun san ku masu ci ne, kokarta ku biya mutane, don rai ba kwan duniya ne. Haki alhaki ne, ƙanƙantar hakin mutane. Dan dan, wai, na rasa ma inda ma inda ma zan abu. yau fa na ɗauko ruwan dahuwar kaina ga dattijan nan da ya zo na raka shi ba ka jin abubuwan da yake cewa ne yake cewa zai sa mai gida ya kore ni daga gurin aikin gadin nama baba duk cika bakin nan naka kai ka ji yo cika baki ya kai cika bin ko bindiga ka cika da hartahi in ka matsa yau ba ta tahi ba to me dan ya faɗa haka a a raba ka daga hanyar cin abincin naka ka ce to menene saboda kai baka da abin nan To. Ni yanzu abin da za a yi, zan gudu zan buya. Idan sun fito tare da mai gida in ya ce waye ya yi wa babban ɗan takardar nan laifi ka ce baka sani ba, ni kuma na gudu na ɓuya. ko sai na faɗi gaskiya domin ba za ka jawo min laifin da ba ruwana ba. Alhaji, ƙofar nan ce. Na kawo. Eh, kuma wannan ina da mai tabbatar maka original offer ce ta oil company. Kaza. kwamarar ka tabbatar wannan takaddar wannan takaddar aikin ka tabbatar mai kyau ce A alhaji ga tana a hannunka ka karanta mana yau ka sani me zan karanta ni dai ba shigarwa da fitarwa ba na iya ni dai ka tabbatar min da cewa mai kyau ce saboda idan aka samu ba mai kyau ba ce wallahi za mu hausa. alhaji ina da mai tabbatar maka takardar nan ko a yau yaran ko kai ko a yau ko a gobe yaran nan zai iya fara aiki da wannan takarda number you are trying to call is currently switched off. Kaji, shi kun ba rajista sai kai ta kiran mutum in ga maka sai zai kashe waya. to ni dai mm. ba da ni za a yi ba Dan haɗa ka da ba rijista ne idan inda wani abin wallahi in wani abin ya biyo baya san Allah ba na asara haka ne alaji kuma ni a shirye nake akan wannan takardar uku alaji ba komai ko a gobe alaji ko za su iya ba shi manaja original original offer fa alhaji matsayi can ba za ta bashi manajan guri babban manaja sai ya fara aikin za gani alhaji ya fara aikin mana da kyau Allah ya saka maka da alheri shikenan alhaji ya saka maka da alheri shikenan godiya nake a'a to yanzu ha gani abokina da kana cewar ba za mu yi abin nan ba amma kuma yanzu gashi ake gani wannan al'amari sai dai handala da godiya ga ubangiji masha Allah ai shi dama mai nema a gurin Allah yana tare da samu ko ba gaskiya ba shi yasa na gaya maka a sake hakuri dai domin shi ubangiji baya bukatar ki wannan gaskiya ne haƙun kuma insha Allah yanda muka farin cikin ɗaukar ƙarar nan haka insha Allah za mu yi farin ciki ranar da filin kai dawo wurinka Allahumma amin gaskiya ne ɗazu. kai aboki ne jajirtacce na gari wanda ya jajirce a kan abokinsa a kan damuwar abokinsa don ya kai ga nasara azu ba abin da zan ce ma sai Allah ya saka ma da alkhairi wannan ba wani abu ne abokina ai ita rayuwa haka take wanda ka taimaka wata na shi ma Allah zai taimake ka gaskiya ka da insha Allah Allah dai ya taimake kuma mu ne Allah godiya ba komai wannan sarkin muri uban galadima uban mai fada uban abubakar oh! lafiya me ya faru kake kashin ya eh, ina ta magana ne a zuciya ni magana ta fito fili ma ban sani ba <laughs> Allah kara ma imani eh, eh, a'a a'a Allahu akbar hagon tsaki mai jimurin farauta <laughs> rana mai wa kowa aiki kura mai tafiyar kasai <laughs> mutuwa baki da dangi amma kin fi kowa zumunci gindin kuka kafin kuma sai sara dan bari na wa dan bari mai abin ziya da na kirki yaya ka kin tsako lafiya ne eh, kai tsayabu idan dadi ya dawo gidan nan duk abin da yake ciki ka gaya masa ya maza maza ya same ni ofis in Allah da to mu je Shi kenan. yau so nake ka bincike da gudu an gama ka dai mu bude kofa bude kofa ka binciken ai an gama da Allah ka bude kofa dan mari ka bincike ni da gudu sauri nake an gama da Allah an gama wai yaushe ne za ka ga makarantar nan ni fa na kaga a daji ai wata uku ne rage insha Allah komai zai kammala wata uku kuma insha Allah kai je wata uku ne ba sa kare yaushe ne ne kwanakin ba kun magana kace saura wata uku ka ga makarantar nan har yanzu ba wuce wata uku ba ito daga wancan lokacin ne zuwa yanzu na dan yi wani gyara amma insha Allah wata uku ne komai ya kammala mun gama ka tabbata insha Allah wata uku komai ya kammala saboda ni ma akwai shirin da nake yi akwai wani ne wanda ya min tallan wani aiki mai kwaɗi na gwamnati ya ce akwai takarda aiki ta fito ya ce to ya ajiye min ita su nake a ajiye ta idan ka gama aikin kana gama aiki kana gama karatun sai a baka ta sai ka fara aiki ne ne ga aikin ne baka so ba haka bane ne ne mai kyau ba kai ma ba ya kamata a ce ka samu kai kai ka gama makarantar nan ka fara aikin nan yi kai ma an shiga ana dama da kai wannan wahala muke a kasuwanci so don ka aikin da gwamnati nake so ni ba za ka rika yi amma na kai ba ka farin ciki da ni no ba haka bane daji kawai kai na ne yake mun ciwo tun da safe shi ne ba za ka kira likita ya duba ka ba tashi ma za ka tafi gida ka kira likita ka ce mishi ka za ka je gidan ya je duba ya maza a kan ba da shashancin ka kana samun aikin gwamnati nan nima ba sai kullum na abuja ba kasuwa wannan kasuwanci duk ba ga ma an bamu da bige bige kuɗi sai ka buga koron kafin ka samu can fa ga sanan a tara an tara maka daidai ka ba wala washe? Krista ah, na ga takardu amma wanda ya sinama da filin yana raye Krista ba zan iya sanin yana raye ko bai raye ba don shekarun da ɗan yawa shekara biyar kenan to amma magana shaidu ba eh shaidun su uku ne kuma biyu dai Allah ya musu rasuwa Allah ya ji kansu amin amin to na ukun fa to shi na ukun yana nan a raye to alhamdulillah sai dai kuma yana nan ya samu wata 'yan larura ta me kenan ta taɓin hankali malam abace hmm. ai gwanda kace duk ukun ba sa nan gaba da ba a risa yanzu ya kenan ba damuwa malam abace za mu wasu hanyoyin mu ga abin da ya kamata insha Allah to barisa ina ga Allah ne ina gare ka ina ga Alhaji ba da mu insha Allah za mu wasu hanyoyin Allah ya ga mu ga abin da za mu yi a filin nan da hannun ka na gode barisa. ba matsala a taimake ni filin nan ya dawo hannuna ba matsala ai dama duk girman gona tana da iyaka yau za mu kawo ƙarshen rashin kunyarka a makarantar nan kuwa wanda jikinsa zai gaya masa jikinsa ya gaya masa wallahi kuma wallahi ba wanda zai kara taɓa min mahaifina wallahi in jale shi don mahaifina bai rage da komai ba a rayuwa don haka ba wanda isa ya taɓa ni in jale shi wallahi kai har kana da wani mahaifi da kake tutiya da shi mara tarbiyya wai mahaifin naka Alo, manaja? Wallahi ka gan nan ni har na fito ga ni akan hanya. to to ga nan isowa eh to eh, yes hello to gaskiya kasancewar dai ina da wani alkawari da na yi to ni ka gani nan zan nufi wajen mu bari nan da awa ɗaya zuwa biyu mana subhanallah to to to to a ganin zuwa barin juyo barin juyo ya je Daukin da ya fara nuna abincin da zaka ci ma sai ka jira wani ya zo ta yaya rayuwa za ta yi wa gaskiya dai rayuwar nan tamu akwai saki shi kansa mai kashe mana kuɗin ya iya jiyo naira ka koma naira biyu to idan babansa ya mutu ba ko shi bai huce ba kuɗin za su iya wuciya rayuwa da bata da tabbas kalli yadda ta yi da babansu da jikuwa kwarai kuwa shi da ma fi baban su dadi. wai yau ina mutumin ya shiga ne na kira wai shi ban same shi ba na je inda duk zan same shi ban same shi ba ba ya sani ko ya kwarara gurin wancan mutumin kaduna kasan suna ɓoye mana wannan ma'amalolinsu da suke gaskiya ne hakan ma magana ka gaskiya ce tabbas in ba gudun su ba inda zai illa zaman banza ke Allah ya gani gaskiya ya kamata ku je ku koyi sana'a alhamdulillah a yanzu yanzu dai ba wani abu da muka samu a jikinsu sai wannan karya kuma ita ma an yi sa'a ba duka kashin ne kare ba wani bangare ne na kashin ne kare kuma insha Allah ba likita ka yi hakuri dan Allah kaka ce na shiga cikin aikin ka ka tabbata ka duba shi babu wani abu da yake damunsa ka damu ya wannan kare ce kuma kamar yadda kaga an dora insha Allah babu wani matsala to shikenan Allah ya bashi lafiya gode aha gode Allah ya bashi lafiya Thank you. Hello? Wallahi ka ganin nan na tasar wa jami'a mota ta ɗauke wuta wallahi. Kuma wallahi uzurin nawa na gaggawa ne. mari baya nan wallahi ya tafi ƙauye. Wallahi kuma gashi ni kaɗai ne sannan uzurin nawa ne wallahi kuma na gaggawa. Ta aiko da yau wato to aiko na gode, na gode kare da gaske. Na gode. wannan tsara ba ka da tabbas. Don ka yi daɗe tunda mahaifinsa bai zo ba me ya kamata mu yi? Tunda mun ba hukuma ba ne, mun riga mun yi magana da hukumar 'yan sanda, za mu miƙa shi hannun hukumar 'yan sanda. Mara tarbiyyar banza mara tarbiyyar wofi. Gaskiya Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum. Ala hmm, Ya kuka da shi? Na je ya tambaye ni kuma na ba shi amsa. To amma me ka fuskanta ya ce ba mu da shaida, amma dai zai san me zai yi. Eto, eh to, maganan gaskiya kan ba mu da shaida. tunda ba zai yiwu a karɓi sai da mahaukaci ba ni dai jikina ya yi sanyi kada ka karya ba dai ya ce mana akwai hanyar da zai bi ba mu raka shi da addu'a inda abun ba zai yiwu ba da ya gaya mana ba zai yiwu ba Allah ya dafa mana amin wallahi dan yi hakuri ka san aka ce karfin nasara baka da tabbas wallahi na tan dan taho hanya ne shine motsa ta dan sa. wannan ba damuwa alhaji dama mun jinkirta ne domin ka zo ka ga yaranka da baka samu zuwa ba kuma aka samu jinkiri mun riga mun mika shi ga nan hukumar yan sanda shi ko ne laifi ya ka da za ku mika yaro ga yan sanda saboda haka mai ji, yaranka babban laifi ya aikata domin zuwa ya bi malami har ofis ya masa tukan tsiya kuma yi mashi munanan raunuka duka ƙwarai ku yanzu haka ma yana asibiti ba mu samu sakamako daga hannun likita ba subhanallahi abu bai daɗi ba yanzu to menene abin yi ai alhaji magana tana hannun shugaban makaranta vice chancellor ni ma ina ta kira ne bayan bayan ka fita daga wurin DPO ni ma ina ta kira sa bai dauka kai ya kai da shi lokacin da kaje wurin sa ai ranka ya dade ni ma na je police station din amma fa duk wata kafa da za a samu musu ko sasanci ba ta samu ba sun nuna cewa dole sai an shiga kotu alhaki don ko hannun haɗa shi ke mannewa duniya juya ko ta yi cikin bata haife ba alhaki ga mai na ƙara masa raunin imani kuma haki idan har an ka biya shi da nauyin mizani imani na wanda ya biya shi na cire dukkan ƙaulani Haki da ba shi tsufa ya wuce makarkon beni sauke hakin mutane ya wuce komai amfani nauyin hakin mutane na rage nauyin mizani